sanya hannu a kan yarjejeniyoyin ya biyo bayan ziyarar yinibi ne da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar ta morocco wanda ya kammala a yau dinnan litinin batutuwan da shugabannin biyu suka amince a kansu su ne batun shimfiɗa bututun iskar gas da zai bai wa najeriya damar samar da albarkatun iskar gas ga kasashen afirka ta yamma wanda zai ratsa ta morocco kana ya wuce zuwa nahiyar turai aikin shimfiɗa bututun wadda aka tsara zai wakana a cikin shekaru 25 masu zuwa bayan kammala shi zai ba da damar cimma bukatun albarkatun iskar gas ga al'ummomin kasashen da zai keta ta cikinsu da kuma waɗanda ke zirga-zirgar sufuri a nahiyar. Ƙunshin yarjejeniyar ya nuna aikin shimfiɗa iskar gas ɗin na da tsawon murabba'in kilomita 5,660 kuma zai rage asarar iskar gas da Najeriya ke yi baya ga ƙarfafa tsarin faɗaɗa hanyoyin samar da makamashi ga 'yan Najeriya yayin da a hannu guda kuma zai sauƙaƙa raɗin talauci tare da samar da guraben ayyuka ga 'yan ƙasa. Bugu da ƙari aikin shimfiɗa bututun iskar gas ɗin daga Najeriya ya keta wasu ƙasashen Afirka ta yamma ya bi ta ƙasar Morocco zuwa nahiyar Turai zai dakushe barazanar hamada a yankin Sahel na Afirka. Baya ga batun shimfiɗa bututun gas, Najeriya da Morocco sun amince akan wata yarjejeniya da za ta dafa wa Najeriyar kafawa tare da bunƙasa masana'antar sarrafa sinadarin alkaline wadda zai mai da hankali wajen harhaɗa takin zamani da dangoginsa. Sai kuma wata yarjejeniyar aiki tare domin inganta ayyukan cibiyoyin lamuran ba da horo kan dabarun sarrafa kayan noma a Najeriya. A wata sanarwa da kakakin shugaba Buhari ya fitar Malam Garba Shehu ta ce shugaban na Najeriya ya nanata aniyar gwamnatinsa wajen aiwatar da yarjiniyoyin domin cimma burin da aka sanya a gaba. Batun hanyoyin ingantawa da cinikayar amfanin gona na daga cikin kunshin yarjejeniyar da shugaba Buhari ya cimma da takwaransa na Amurka Donald Trump a yayin ziyarar da shugaban na Najeriya ya kai Amurka a cikin watan jiya. yarjejeniyoyin da Najeriya ke kullawa da kasashen duniya musamman game da batutuwan da suka shafi inganta ayyukan noma da cinikayyar amfanin gona na zuwa ne a daidai lokacin da manoman kasar ke kokawa game da karancin tallafin gwamnati ta fuskar samar da kayayyakin noma bayan da tuni suka amsa kiranta na komawa gona domin wadata ƙasa da abinci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.